Sashen Hausa ne na muryar Amurka yake magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyu da kuma mita ashirin da biyar. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jimma a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM da ke birnin Yamai sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niya FM. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa Hausa hausa.com. Jama'a mu da warhaka Usman Ahmad Kabara ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a cikin shirin mu na la'asariyar yau 12 ga watan Nuwambar shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya. To wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bakaram a Afghanistan. Zanga-zangar da ake kan zaben Donald Trump a matsayin shugaban Amurka ta rikide zuwa tashin hankali a sassan Amurka. Sannan mai baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya shawara kan batun kisan kiyashi ya ce sabuwar kasar sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun daga shekara ta uku na fuskantar yiwuwar afkawa cikin mummunan yakin kabilanci talash kyauta yau jaridun najeriya wasu daga cikinsu sun rawaito cewa boko haram sai da aka basu dala amurka miliyan 25 da kuma sakin wasu kwamandojinsu sannan suka saki matan nan guda 21 daga cikin matan chibok sama da biyu. ba alamun gaskiya cewa an su kwamandodin su daga ba gaskiya ba ce. Malam Ibrahim Muhammad da matu malami ne a jami'ar jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya. Bisa hasashe tun da an sako masu komandoji kwararru kuma komandodin nan sakin su kawai aka yi aka danka su a hannun masu su ba dawowa suka yi cikin bisa hasashe tun da an sako masu komandoji kwararru kuma komandodin nan sakin su kawai aka yi aka danka su a hannun masu su ba dawowa suka yi cikin jama'a sun tuba ba ai dole an san dama hare-hare zai karu. To a abuwa da tuntuɓan kwamfuta a jihar Legas kuma an yi taron baje kolin kayan amfanin gona a matsayin wata hanyar da za a rungumi noma a Najeriya. saboda mu fito da su abubuwa da muka da shi kamar su abinci da muna da shi a kan kasar najeriya da abubuwa da muka yayi da zai sa mutane su dinga zo su ce wato najeriya kasa mai kyau ne najeriya sun yayi wannan sun yayi na can To shin da gaske ne da ake yada cewa mai fallasar nan na maganar cushen kuɗi a kasafin kuɗin Najeriya wato Abdulmunin Jibrin ya arce zuwa London? Zan koma Najeriya in ana neman in ƙara bayani a kan petition da na ba a ah, su e da kuma dss zan koma nigeria mm. mun kuma an koma wani zargi a kaina ke da har yanzu babu wani zargi babu wani dan majalisa da ya fito ya ce ga laifin da na yi mm. amma in a yanzu sun fito sun ce ga wani laifin da na yi zan koma nigeria ansa ba da wani matsala da wannan To duk waɗannan abubuwa za ku ji a cikin shirin namu na wannan lokaci a nan sashen Hausa na murya Amurka sannan kuma shirin amsoshin tambayoyinku shi ma yana tafi amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani da ake kyautata zaton ɗan ƙunar baƙin waken Taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram da ke Afghanistan da sojojin Amurka ke amfani da shi ya kashe mutane akalla hudu tare da raunata wasu akalla sha hudu. Majojin kafafen labaran Afghanistan sun ce harin ya auku ne a wajen ɗakin cin abinci na sansanin sojan. Maharin ya yi shigar lebura ne sansanin na soja na arewacin birnin kabul ne na yi allah wadai da harin unar bakin waken da aka kai a bagaram kuma ina mai yin jaje ga iyalai da abokan waɗanda abin ya ritsa da su a cewar babban jagoran afghanistan abdallah abdallah ta kafar twitter ta ofishinsa zabihullah muhajid mai magana da yawun kungiyar taliban ya yi ikirarin cewa kungiyarsa ce ta kai harin da cewa maharinsu ya saji da ma'aikatan sansanin sojan 'yan watanni kafin ya kai harin ya kara da cewa jami'an sojan amurka sun sha'afa da aikin horar da soja na darasin safi lokacin da aka ritsa da su mai magana da yawun taliban din ya ce sojojin amurka sama da ashirin ne aka kashe a harin sannan kuma wasu da dama sun ji raunuka ciki har da wasu sojojin afghanistan to amma an san taliban da ruruta yawan adadin waɗanda ta kashe a har-hari irin wannan wannan tashin hankalin ya auku ne bayan wato harin bam da bindigogi da aka kai da daren ranar alhamis a wani karamin ofishin jakadancin jamus da ke birnin mahaz sharif na arewacin afghanistan harin ya yi sanadin mutuwar mutane shida da kuma raunata wasu 130 akasari farar hula zanga-zangar da ake yi kan zaben donald trump a matsayin shugaban amurka ta rikide zuwa tashin hankali a birnin portland da ke yankin gabar tekun pacific wanda ke jihar oregon da safiyar yau asabar yayin da ake fargabar cewa shugabanci irin na donald trump na iya daƙile 'yancin jama'a da kuma kaiwa ga kama kamen jama'ar masu shirya zanga-zangar sun ce za su shirya ƙarin gangami a cikin kwanaki masu zuwa a birane masu yawa a faɗin amurkar ɗaruruwan masu zanga-zanga sun yi maci ranar juma'a a titunan portland suka yi ta haddasa cikas ga motoci da kuma shafe-shafen fenti na nuna bijirewa 'yan sandan portland sun yi amfani da barkonon tsohuwa da gurnetin tsoratarwa kan masu zanga-zangar bayan da suka yi ta jefa musu wuta hukumomi sun ce an shiga wasosu da cin zarafin mutane a yayin zanga-zangar wadda masu shirya ta suka ce ta lumana ce tun da farko a ranar da safiyar yau asabar ma an harbi ɗaya daga cikin masu zanga-zangar a ƙafa a cewar shaidun gani da ido nan take dai ba a san wanda aka harba ɗin ba ba a kuma sami cikakken bayani kan wanda aka harba ɗin ba wanda tuni ma aka sake shi a birnin los angeles ma 'yan sanda sun ce sun damƙe wasu mutane 185 da ke yunkurin katse hanyar da ta fi hada-hadar ababen hawa a birnin a birnin new york kuwa ɗaruruwan masu zanga-zanga sun tura wato sun taru a dandalin washington park don gudanar da abin da suka kira gangamin ƙauna da daren ranar juma'a sannan suka doshi dandalin manhattan union square wanda nan ne aka saba zuwa don yin gangamin siyasa wanda ke da tazarar kilomita guda suka wato suna rike da kwalaye masu ɗauke da sakonnin da ke cewa ƙauna za ta yi galaba kan ƙiyayya suna kuma cewa wannan fa ba shugabana ba ne yayin da suke macin tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc mai baiwa majalisar ɗinkin duniya shawara kan batun kisan kiyashi ya ce sabuwar ƙasar sudan ta kudu wadda ke fama da yakin basasa tun daga shekarar 2013 na fuskantar yiwuwar afkawa cikin mummunan yakin ƙabilanci wanda ka iya kaiwa ga kisan kiyashi adamu diyan ya yi wannan bayanin ne ga manema labarai a juba babban birnin ƙasar ta sudan ta kudu bayan ziyarar kwanaki biyar da ya kai ƙasar wadda aka kafa a shekara ta 2011 amma kuma tun sannan ke fama da rigingimun cikin gida akasari wato a akasarin lokutan yakin basasa ya laƙume dubban rayuka sannan ya tilasta miliyoyin mutane gudu zuwa makwabtan ƙasashe ministan yaɗa labaran ƙasan michael makwai bai yarda da bayanin na diyan ba yana mai cewa hasashen na jami'in majalisar ɗinkin duniya abin takaici ne a nan sudan ta kudu abinda ke faruwa bai da wata nasaba da kisan kiyashi a cewar makoi To labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka da ke birnin washington dc. To yau wasu jaridun Najeriya da suka fito sun buga cewa 'yan Boko Haram fa sai da aka basu dala Amurka miliyan 25 da wasu kwamandojinsu kuma da aka saki sannan suka saki 'yan matan nan guda 21 daga cikin 'yan matan Chibok sama da 200. Wakilin Hassan Maina Kaina ya bi diddikin lamarin. in za a iya tunawa jaridar sunday telegraph da ake bugawa a birnin london a cikin watan afrilun wannan shekara ta ruwaito cewar mayakan boko haram sun nemi gwamnatin najeriya ta sako mayakansu da ke tsare a hannun jami'an tsaro kana a biya diyyar dala miliyan hamsin kafin su kuma su sako yan matan chibok daga baya bayan nan boko haram ta sako yan matan chibok 21 bayan da gwamnatin najeriya ta ce ta cimma yarjejeniya da mayakan amma bata bayyana irin dalla-dallan yarjejeniyar da ta cimma ba kwatsam sai ga jaridun najeriya a yau sun bayyana cewar wasu majiyoyin soji sun ce lallai gwamnatin najeriya najeriya ta bai wa 'yan boko haram din dala miliyan 25 kana an sako wasu daga cikin kwamandojinsu da ke tsare abin da aka ce shi ya kara karfafa gwiwar 'yan boko haram din suke ci gaba da zafafa har haren su na nemi martanin fadar shugaban najeriya kan wannan batu amma kakakin shugaban ya ce za mu yi magana nan gaba kama zuwa haɗa wannan rahoto kuma ban ji daga gare shi ba shi ma kakakin sojojin najeriya general rabi abubakar ya faɗa ya nanata cewar babu batun sako kwamandojin boko haram a cikin wannan yarjejeniya ba alamun gaskiya cewa an su kwamandodin su daga ba gaskiya bace malam ibrahim muhammad da maturu malami ne a jami'ar jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya bisa hasashe tun da an sako masu kwamandoji kwararru kuma kwamandodin nan sakin su kawai aka yi aka danka su a hannun masu su ba dawowa suka yi cikin jama'a sun tuba ba ai dole an san dama hare-hare zai karu kuma ma akwai jita-jitar ila akwai wata yarjejeniyar ma a ƙasa za a sake yi ko dai kiran mu ga gwamnati a sa yaƙi a gaba tunda su ma yaƙi suka sa a gaba muna addu'a muna goyon bayan gwamnati waɗanda suka mana kisan wulaƙanci Allah ya ba mu taimako a kansu Najeriya ta samu zama lafiya amma ni ina ina fatan maganar yarjejeniyar nan da ake yi in dai sako kwamandojin boko haram mayaka masu kashe mutane masu yanka mutane masu shan jini za a sako a bar su su dawo cikin al'umma su ci gaba da aiki to duk wanda suka sako fa ba a ci riba ba barna aka yi kuma an goyi bayan masifa ta ci gaba da ruruwa ne ita ma kungiyar bring back our girls da ke fafutukar sako yan matan chibok ta yi watsi da wannan batu kamar yadda ɗaya daga cikin jagororinta dr eman shehu ke cewa ku ne yan jarida sai ku ga inda aka ina aka bada kuɗi a Najeriya aka bada kuɗi ko a Switzerland aka bada kuɗi wa ya karbi kuɗin a hannun Boko Haram cikin wani account ɗin Boko Haram aka ba da kuɗin kuma komandojin da aka sake me sunayen su a ina aka sake su ita gwamnati ta ce ba inda Boko Haram ke da sansani to in Boko Haram ba ta da sansani ina mutanen nan ke fitowa Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya. Nigeria mu ce To shin wannan magana ta maganar noma da ake ta fama a Najeriya a Legas sun yi bikin baje kolin kayan amfanin gona me ake sa ran cima da wannan taro ga baban gida Jibrin daga Legas. gwamnan jihar lagos an ambode ya bayyana cewa kimanin naira biliyan uku ne al'umma ke kashewa a birnin lagos domin sayan abinci da za su ci a duk rana al'amarin da kuma ya ce ya maida harkar gona a matsayin hanya ɗaya tilo na samun kuɗaɗen shiga da kuma fita daga talauci gwamnan jihar kebbi sanata abubakar bagudu da ya jagoranci tawagar jihar kebbi a wajen wannan baje koli ya bayyana mahimmancin harkar gona kuma kuma yarjejeniyar da jihar ta cimma da jihar Lagos ta fuskan noma. Wannan biki ne na mai da hankali ga yadda za mu tabbatar da mun samu wadatuwar abinci kuma abinci mai ba da lahiya. da kuma sanin cewa jihar kebbi da jihar lagos suna da yarjejeniya wadda dama makasudinta shine bunƙasa samar da abinci duka wurare da kuma samun cin amfanin eh, sarrafa abinci ga 'yan kasuwanmu na lagos da 'yan kasuwar jake. To koya mahalarta wannan taron baje kolin na harkar gona suka ga shirin gwamnatin tarayya da kuma na jihohi na bunƙasa harkar noma ga dai Miss Victoria a They yaya to exhibit fresh uh, farm produce like palm oil, cucumber, tomatoes, uh, plantains and others. Ta ce mun baje kolin kayayyakin abinci irin su tumatur da man manja da dai sauransu kuma ina ganin ya kamata 'yan Najeriya su rungumi harkar noma a matsayin hanya mafita da kuma samarwa kasar kudaden shiga. And they should, they continue to farm because uh, this is very very good. Shi ma a bangaren sa Mr. Hassan Alabi cewa yayi. Ah saboda mu fito da su abubuwa da muka da shi kaman su so abinci da muna da shi a kan kasar najeriya da so abubuwa da za muka yi da zai sa mutane su dinga zo su ce wato najeriya kasa mai kyau ne najeriya sun yayi wannan sun yayi na can shine amfanin wannan eh, exhibition to kowane fata gwamnatocin najeriya ke da shi ta fuskar noma ga dai gwamnan jihar kebbi sanata abubakar bagudu albishir shine muna nan muna ci gaba da nemo hanyoyi na ƙara samun bunƙasa arziki sannan kuma wannan tsari da matsaya da kahuwa da shugaban ƙasarmu muhammadu buhari ya ɗauka mu ko yanzu mun ga amfaninta don yaran mu da yawa waɗanda ba su saba da su noma ba yanzu sun yi noma kuma sun samu arziki manomanmu da suka saba saboda wadatuwar iri wadatuwar taki wadatuwar kuɗi da ake rantawa ya sa abin da suke samu daga gonakinsu ya karu don haka lahi ta'ala manomanmu za ta tashi daga manoman gado daga manoma masu arziki babangiji prim murya amurka daga lagos To da gaske ne da ake cewa mai fallasar nan na maganar cushe a kasafin kudin Najeriya wato Abdulmunis Burin Kofa ya arce zuwa birnin London. To na tuntuɓe shi yau ɗinnan kai tsaye ta waya don jin gaskiyar lamarin. ta kai maka san wannan shari ne kawai na mutanen da suke suka san cewa na kai karansu wajen hukumar efcc da dss na shigar da kara na kan shi kakakin majalisa da wasu kuma shugabannin majalisa karramawa ne da aka yi min na namban girma da aka bani a nan london wani jarida ne suka bani ah, ban girma kuma na zo nan na karba maganar da na yi shi ne. har yanzu hukuma bata kira su ba a yi bincike a kan wannan ah, barazanar da suke muku kuma da a kama su a san matakin da za a ɗauka a kansu ba a yi wani abu ba shi yasa na ce ni ba zan iya koma Najeriya ba sai a ɗau mataki a kansu. Mm, Nake ne na rubuta na turawa hukumar tsaro kuma na lauyoyi na sun rubuta cewa ana barazana za a kashe ni to kaga ina mutum zai zauna ya ci gaba da wannan yakin eh, da cin hanci da rashawa mutanen da suka samu dama suka yi abin suke so misalin aka ce ana gayyata ka ka zo tunda ana sa ran kila wata a ce ku taho ko a zo a zauna a saurara ka shirya zuwa eh to ayi magana da nayi kenan amma magana da nayi wajen eh, karban award yi magana cewa zan koma Najeriya in ana neman in kara bayani a kan petition da na ba ah, su efcc da kuma DSS zan koma Najeriya. Mm. Mun kuma ɗauko ma wani zargi a kaina sai yake da har yanzu babu wani zargi babu wani dan majalisa da ya fito ya ce ga laifin da na yi. Mm. Amma in a yanzu sun fito sun ce ga wani laifin da na yi zan koma Najeriya ansa ba da wani matsala da wannan. Mm. Amma magana da nake yi a daina mun barazana kuma a daina iyali na barazana cewa za a kashe su. Amma an ban da haka ba da wani matsala abin da nake yi a Najeriya na yaki da cin hanci da rashawa a majalisar wakilai na ci gaba da yin wannan a nan London. Mun yi iya kokarin mu a Najeriya yanzu muna nan muna yi a London shugaban kasashe da yawa na turai in Allah da zamu samu dama zamu gana da su akan uh, wannan abu akwai mm. lakcoci da aka jera mun ba ɗaya ba biyu ba biyu ba uku ba da zan ba da lakca akan uh, harkar uh, cin hanci da rashawa a majalisar wakilai da sauransu to waɗannan abubuwan muna nan muna yi kuma muna magana da 'yan najeriya da suke zama a nan ture amurka man allah da zan shiga amerika mu ci gaba da wannan kamfen din don a tabbatar da cewa gwamnati ta yi bincike akan wannan zargin ya kamata a ce an kai su kurkuku bayan na tattauna da abdulmumin jibrin na iya kokari na in ga ko zan samu ɗaya daga cikin 'yan tawagar waɗanda shi abdulmumin jibrin yake zargi amma hakan ya faskara da sannu zan ci gaba da laluba har sai ran da na same su. To fa tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da saki saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar ɗanbun masu sauraron mu da ke son sanin tarihin tsohuwar ma'aikaciyar sashin Hausar muryar Amurka Hajiya Halima Jimrau wadda ta yi ritaya kwanan nan. za kuma a ji ansar su haruna muhammad katsina da sa'idu abdullahi da maturu masu son jin ɗan takaitaccen tarihin gidauniyar mo ibrahim to bari mu fara da kashi na biyu na ansar tambayar ɗumbun masu sauraronmu kan tarihin hajiya halima jimrau wadda ta yi ritaya daga muryar amurka kwanan nan yau za mu ɗora daga inda hajiya halima ke bayanin yadda ta fara sha'awar aikin jarida sanadiyar sauraron wasu ma'aikatan sashen hausar muryar amurka har ta fara zuwa gidan jaridar amfani tun ma kafin a kafa sashen rediyo inda ta fara koyon aikin jarida da kuma haɗuwarta da shehu ƙaura bayan buɗe sashen rediyo a amfanin lokacin da shehu ƙaura ya yi alkawarin daɗa koya mata da cewa ya ce mini kewa kyau da aikin jarida na ce mishi ko ya ce ki zo zan koya miki aikin jarida mm. na ce to tunda a lokacin rediyo amfani yana zuwa yana musu yan shirye-shirye haka ko da yake a kahin nan dama ina zuwa amfani ina rubuce-rubuce na fara zuwa na je na gagare ma na ce mishi ina so in koyi aikin jarida ya ce mini in zo da na zo kawai sai ya haɗa ni da wani abdullahi ibbo hmm. to a wajen ibbon nan shi ya koya mana aikin jarida da shi gireman da kanshi kaɗan kaɗan da ina na fara wasa wasa wasa kawai sai hannu ya ya miƙe to sannan da suka buɗe rediyo ne shi shehu ƙaura shi kenan sai na fara bin shi yana nuna min haka ake haka ake haka ake ana nan ana nan har kuma rediyo amfani ina ga lokacin shine kamar affiliate rediyon da suke hulɗa da da murya amurka mm. to shi kenan daga nan ne da ana neman ma'aikaci a niger ina ga wannan ne karan harko ma ni ce 'yan niger ta harko da murya amurka suka fara ɗauka na aka aika takardu Allah ya dai ni ce ina ga mu uku ne dai da muka je wajen jarrabawar dai sai Allah da taimakon Allah ni aka zaba mm. a sakaice dai kaji yadda aka yi To hajiya me za ki ce dangane da abin da ya fi faranta miki rai da kuma abin da ya fi bakanta miki rai har lokacin da ake kamar aikin? To Malam Ibrahim ka almasi kamar yadda ka sani aikin jarida aiki ne mai ban sha'awa sosai aiki ne mai daɗi kuma mai wuya. Mm. A cikin shekaru 20 da na ina aiki a VOA ko in ce sashen Hausa na murya Amurka hakika akwai abubuwa da yawa amma waɗanda zan iya cewa nake jin daɗi kaga kamar shirye-shiryen da na yi shekara goma sha tara ina shirin noma tushen arziki. Akwai kuma shirin a bari ya huce wanda Ibrahim ne dai matukin <laughs> mota ni karan mota ce ta Ibrahim. <laughs> <laughs> Yau da kuma sabon shirin yau da gobe wanda kusan shekara biyu kenan da aka fara shi. Shirin noma gudunmawar da na ba. Kin da wasu akwai kuma shirin Amerikana wato zamantakewar ah, Amurkawa. Eh ba kora ba eh, kuma na dan taba tambayoyi. Tambayoyi eh, na dan taba. Ah, ci gaba. to duk a cikin waɗannan shirye-shirye akwai gudunmawar da mutum kai baka ma san kana bayarwa ba. sai kamar ka je gida hutu ko ka je wata ƙasa kawai sai wane ya ce ai ran nan ina sauraron wani shiri kin ce kaza kin ce kaza daga hakan nan rayuwata ta canza hmm. ko kuma shina a bari ya huce zaka ga miji da mata za su ce ran nan sun yi hwada sun bata <laughs> amma da suka ji wani labari suka bushe da dariya <laughs> shi kenan sai suka to irin waɗannan gudunmawa kai da baka ma san kana yi ba ashe mai saurare yana karuwa da abin da kake yi yawwa kuma za ka ga wani abin jin daɗi za ka ga mutumin karkara yana can karkara mutum baka san yana sauraron ka ba mm. sai kun haɗu ka ji yana magana siyasa amurka ka ji yana ambatan sunayen manya-manyan mutane shugabanni a duniya mm. in ka tambaye shi a ina ka ji zai ce a rediyo ku na ji kun ce kaza kaza kaza kaza kaza to kaga ilimi akwai wanda ake koyo a makaranta akwai kuma aikin nan na rediyo yana taimakawa mutane yana ilimantarwa sosai yawwa to irin waɗannan abubuwa za ka ga gaskiya dai suna cikin abubuwan da na ji daɗin su kuma akwai mutane a ko ina najeriya da su gana su Eh, kamaru su cadi akwai mutanen da da ban san su ba amma da na fara wannan aiki ne Allah ya haɗa mu yanzu mun zama kamar 'yan uwa da su mm. in ba na ce musu ta aikin rediyon nan muka gamu ba akwai waɗanda in sun gamu za su aza su ce kawai 'yan uwa ne to kaga irin waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da nake jin da na ji daɗin har yanzu ma ina jin <laughs> daɗin yauwa mm. mhm. to <laughs> ka ce kuma mai bata min rai ko ƙwarai ko eh, in an yi dama sai a yi hagu in an yi hagu a yi a rayuwa mutum baka ca babu abin da ke bata ma rai akwai abubuwa haka na farin harko babban abin da ya bata min rai wata shekara zaka ga yadda Allah ya ɗauko mu ne gaba ɗaya cikin hikimar shi mm. shi ya san dalilin da ya kawo mu gaba ɗaya ya haɗa mu a wannan murya Amurka mu yi aiki mm. amma ajizanci irin namu na 'yan adam zaka ga ba a shiri haka ba a shiri zaka ga wane da wanta ba a shiri wane da wane ana gaba kai da wani irin wannan abun saboda ni yadda Allah yi ni ni mutum ce mai son zaman lahiya haka ina son zaman lahiya duk inda nake a yi hira a yi raha a yi dariya mm. kuma idan Allah ya haɗa mutane akwai dalili. Ba wai da waɗannan idanun namu ba, mm. idanunmu na zuciya da mm. za mu buɗe mu gani za mu san dalilin da Allah ya haɗa mu waje guda. To akwai wata shekara da an yi wani irin zama a murya a sashen Hausa na murya Amurka wanda yana cikin abubuwan da suka bakanta min rai. Mm. Amma alhamdulillah yanzu abubuwa sun sun gyaru ma za a ci. Abubuwa sun gyaru. Sannan idan kuma muka koma kan masu saurari. Eh. duk wani bayani da kai akwai wanda shi ba hagwa fahimta zai mm. ga shi ka bayani ƙarara ga abin da ka ce amma ba hagu fahimtar nan a kai mutum zai tsaya shi kenan sai ka ji wasu maganganu wanda ba su da kai ba su da ga su nan dai mm. a kan kai ga yadda ka haɗi kai labari ko kai shiri ga manhawarka amma sai a canza yawa idan muka ci gaba kuma malam ibrahim wani abin da ya bata min rai shine a zamanin eh, tazarcen da shugaba canja Muhammadu ya soyi saboda 'yan jarida da yawa gidajen rediyo da yawa sun tashi sun yaƙi wannan saboda an ce ga abin da kundin tsarin mulki ya ce wa'adi biyu hmm. neman a canza kundin tsarin mulki a nemi tazarci hmm. to saboda wannan irin yadda dai mun ba talakawa dama sun yi maganganu akwai daga jamhuriyar Nijar waɗanda suka tada mutane aka baza su duk inda muke da masu saurari aka je aka ce Halima ta yi ridda. To har gobe akwai waɗanda suna cewa ni ba musulma ba ce. Saboda wancan al'amarin. Eh, an tura akwai waɗanda tsakar dare ina bacci wani masu wasu har da kuka Suke mm. kira na su ce an ce kin yi ridda kin bar musu na ce in jiwa. Hmm. In jiwa. eh gashi nan mutane ne daga Nijar sun zo suna ta cewa a bar sauraron abin da Halima take faɗa ta yi ridda. Hmm. To kaga irin waɗannan hmm. abubuwa wannan babban abu ne wanda a gani yana cikin abubuwa yawwa <laughs> saboda akwai baƙi ma da ke zuwa sashen Hausa na murya Amurka in sun ga na yi sallah su ce a'a ke musulma ce in ce eh musulma ce a mun ji an ce ke ba musulma ba ce kin yi ridda hmm. sai in ce a zamanin tazarci ne in ce tun ai kun zo kun gane wa idon ku haka to kaga wannan abun yana cikin shi ma abun da ya bata min rai hmm. sai kuma akwai kaga manya-manyan gidajen rediyo akwai bbc akwai deutsche welle akwai rfe hmm. amma duk wani labari da aka faɗa malam ibrahim mara kyau akan ƙasar jamhuriyar niger ko kan jami'an gwamnatin niger hmm. kawai sai a ce halima jimarauci ko da kika ba da ko BBC aka yi za a ci Halima Jimrau ko ina aka yi za a ci Halima Jimrau zaka kuma tun da galibi manyan manyan eh, jami'an yawanci mun yi karatu tare yanzu su ne suke mulki ko kuma abokan yannan mu ne sun yi karatu tare za ka ko je a samu wana ko akwai ma masu kira na kai tsaye halima ya kike haka mun ji an ce kaza kaza kaza na ce ni in ce a ku je dai ku bincika mm. Sai kuma ansar tambayar su Haruna Muhammad Katsina da Sa'idu Abdullahi da Maturu masu son jin ɗan takaitaccen tarihin gidauniyar Mo Ibrahim. To idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa. Wani hamshakin attajiri ɗan asalin ƙasar Sudan wanda ke da zama a Burtaniya mai kamfanonin sadarwa mai suna Mohammed Ibrahim wanda ake wa lakabi da Mo Ibrahim wadda kalmar Mo ke nufin Mohammed a takaice shine ya kafa gidauniyar ta Mo Ibrahim a shekara ta 2006 kuma shi ke samar da kudaden tafi da gidauniyar. Manufar gidauniyar ita ce ingiza sauye-sauye masu fa'ida a nahiyar Afirka ta wajen shugabanci na gari wanda don haka ne ma gidauniyar ta ƙirƙiro lambar yabo mai tafa da maƙudan kudade ga shugaban ƙasa mafi fice a Afirka. A shekara ta 2007 Mo Ibrahim ya ƙirƙiro kyautar yabo ta Mo Ibrahim wanda akan baiwa shugaban da ya fi gaskiya da kuma aiki ga 'yan ƙasarsa dala miliyan biyar ta tashi guda sannan a rika bashi dala dubu ɗari biyu kowace shekara duk tsawon rayuwarsa. wajen tantance wanda ya ci kyautar akan yi la'akari ne da batun samar da matakan tsaro da ingantaccen tsarin kiwon lafiya da ilimi da bunƙasar tattalin arziki da kuma miƙa mulki a dimokuraɗiyyance ga wanda ya ci zaɓe. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin hajiya halima jimrau yanzu a madadin hajiya halima jimrau da ke ansa mana tambaya kan tarihinta da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu ni ku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to dan sammana takaitattun labarai ibrahim To a takaice wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin waken taliban ne ya tarwatsa kansa a sansanin sojan sama na Bagram da ke Afghanistan na da sojojin Amurka ke gudanar da shi ya kashe mutane akalla hudu tare da raunata wasu kuma akalla sha hudu. To a madadin shi Ibrahim da ya karanto mana waɗannan labaran sai kuma wanda ya ba da umarnin shirin wato Chibahiro Dodo ne da injiniyan mu ma na yau ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa sai an jima da daddare za mu sake haɗuwa yin Allah yadda.